A yau ne ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunatarwa akan illar shan miyagun ƙwayoyi a duniya. Hukumomi a matakai daban-daban na yin amfani da ranar wajen faɗakar da al'umma musamman matasa game da illar shan ƙwayoyi masu sanya maye. Alhaji Abdullahi Abdul na ɗaya daga cikin kwamandojin hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi da ke kula da jihar Jigawa a yankin arewacin Najeriya. ya shaida damun tawayar salula mahimmancin wannan rana. Wannan rana tana da mahimmanci ga mu da kuma ah, ƙasa gaba ɗaya da kuma duniya gaba ɗaya domin rana ce wadda majalisar ɗinkin duniya ta keɓe domin a faɗakar da al'umma illar wannan ah, shaye-shaye ah, safara miyagun kwari. Duniya gaba ɗaya wanda har da Najeriya a ciki. Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suka sa hannu game da wannan al'amari. To eh, yaya matsayin wannan abu yake a Najeriya ana samun raguwar fataucin miyagun kwayoyin nan da sha kuku ya lamarin yake tun da ku ne ke kula da sashen. Eh to kasan wannan abu yana da wuya a lokaci guda ka ce ga matsalar girmanta ko rashin girmanta. Na'am, a baya na san akwai wurare da ake ta ganowa cewa akwai gonakin da ake noma tabar wiwi. Ah, yaya wannan abu yake yanzu? Ya samu sauki koko dai ana samu? Ah, mutane da yawa a kasan yin wannan al'amari na noma ta tabarmi kuma ita wannan hukuma ta mu tana iyakan kokarin ta ga cewa ta gano wannan wuri kuma ta koko ne mm. wannan wuri na'am a bana kun gano irin wannan gona koko dai tun ai na ce maka kusan kullum yawa a bana an an gano mana kuma an lalata su. Duk da ƙoƙarin faɗakarwar hukumomin da yi, akwai alamar hada-hada da shan miyagun ƙwayoyin na ci gaba a tsakanin matasan. Malam Shehu Labaran magidanci ne Amina fadar gwamnatin jihar Niger ya she damun fargabarsu. misali kamar wani akwai wani da yake yaron abokinmu haka da muka san shi lafiya kalau tun da ya shiga wannan harkan shaye-shaye yanzu ga ya riga ya zare wasu ma an ɗauke su zuwa asibiti wasu kuma suna nan ma ba su da ma mai kai su asibiti suna nan suna yawo a titi sai ga mutum kamar mai hankali ya zo muka yi tsaye to kaga wannan abu ya kamata hukuma ta zage dantse sosai ta sa ido akan wannan al'amarin Ko baya ga tabar wiwi da koken da yi, da dama daga cikin matasan na yin amfani da wasu magunguna kamar su totalin da tramon har ma da shakar kwata domin bugar da hankalinsu wanda a lokuta da dama suke danganta shi da talauci ko kuma tsananin damuwa. Al'amarin da manazarta ke ganin akwai buƙatar ƙungiyoyin addinai da ma malaman addinan su tashi tsaye domin faɗakar da jama'a illar sha koyin amfani da duk wani abu mai ɓatar da hankalin ɗan adam. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.